من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikiwani filla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratun nur ban sani ba alarama ko za ka tuna inda muka kwana إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ألا الله مدوككين سركيتي إن الذين جاءوا بالإفك للي waɗanda دا zo da ƙarya Allah madaukakin sarki yace usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikin ku idan aka ce usba jama'a da adadin su ya kai mutum goma zuwa mutum arba'in Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda suka zo da ƙarya jama'a ne daga cikin ku la tahsabuhu sharran lakum kada ku zace wannan abu da ya faru sharri ne a gare ku Allah ya ce bal huwa khairul lakum ba haka lamarin yake ba wannan alkhairi ne a gare ku su waɗannan da suka zo da ƙarya kulli imri'in minhum maktasaba min al ism ga kowanne daga cikin su akwai sakamakon abin da ya tsururta na zunubi wallazi tawalla kibarahu minhum wanda kuma shi ya jibinci babban laifin a cikinsu lahu azabun alim a gare shi akwai azaba mai raɗaɗi lahu azabun azim a gare shi akwai azaba mai girma wato abin da yake faruwa ƙur'ani yana ba mu labarin wata hadisa ce da ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafukai a cikin addini kullum Allah Allah suke su samu gaba da za su yi wa musulunci illa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina ya samu a cikin garin Madina akwai wani mutum da ake cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi wannan mutum mutanen Madina suna girmama shi hasali hasun ittifaki za su nada shi sarkin Madina kamin a naɗa shi sarkin madina sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga maka ya dawo madina da annabi ya dawo madina saboda ƙarfi na musulunci da kwarjini na annabtaka sai ya zama mutane sun dawo sun fi girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da shi duk abin da ya taso sai a ce wajen annabi za a je a warware wannan ya sa mutumin nan ya rinka gaba da fada da addini ƙarshe da ya ga daga wajen musulunci ba zai iya yin fada da musulunci ba sai ya bayyana musulunci a baki domin ya samu damar shigowa cikin musulunci wa musulunci zagon ƙasa to wannan mutum da yaransa munafukai suna nan cikin al'ummar musulmi a madina suna neman hanyar da za su yi wa musulunci sharri suna jira to ran nan sai ga wata dama ta samu damar da ta samu kuma shine al'ada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha radhiyallahu anha take ba da labari aka samo labarin ta hanyar Urwatu ibn Zubair wanda shi Urwatu ibn Zubair Aisha radhiyallahu anha gobbansa ce Aisha radhiyallahu anha tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi al'ada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya to yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa fa ayyatuhunna kharajat qur'atuha istahabaha duk wacce a cikinsu ya zama ƙuri'ar ta ce ta fito to annabi sai ya ɗauke ta da ita zai yi tafiya saboda adalci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana da mata to ana so idan zaka yi tafiya kuma zaka tafi da wata a cikinsu. to ana so ka yi ƙuri'a wacce ƙuri'ar ta fito sai a tafi da ita kaga an samu adalci kenan kuma ƙuri'a ta gaskiya da gaskiya ba ƙuri'a ta cuwa-cuwa ba don ba zan manta ba akwai wani liman ya samu admission a jami'ar bayero zai tafi da matarsa ɗaya wacce zai tafi da ita ya tara mata ɗaya daga cikin matan nasu ne ta bugo waya tana mun fatawa domin bata gamsu da yadda aka yi ƙuri'ar ba ya ce musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zai yi tafiya yakan dauki ɗaya daga cikin matansa ya tafi da ita amma ƙuri'a yake yi to shi ma anakallahu saboda koyi da manzo zai yi ƙuri'a mata suka ce aiko wannan ya dace duka sun gamsu tunda dai annabi ƙuri'a yake yi ayi ƙuri'a wacce ƙuri'a ta fada kanta sai a tafi da ita sai ce to ku zauna ku jira ni sai suka zauna suna jiransa sai shiga cikin ɗaki ya dan yi shiru ya dan dade a cikin ɗakin sai ya fito da ya fito sai ce musu to da ya shiga cikin ɗakin yayi ƙuri'a kuma da yayi ƙuri'ar amarya ita ce ta ci ƙuri'ar saboda haka da ita za ta to su wannan ƙuri'a ta kulle musu kai shi ne ɗaya daga cikin matan ta kira dawa ta ce wai dama haka annabi yake ƙuri'a <laughs> na ce ya aka yi ta ce kaji kaji yadda aka yi na ce to kin san ilimin zurfi ne da shi tun da liman ne watakila akwai abin da ya hararo to ba haka ake ƙuri'a ba idan matan guda hudu ne misali kana nan jimeta <clears throat> za ka ɗauki ɗaya misali za ka tafi kano za ka tafi da ita to sai a samu takardu guda hudu guda uku a rubuta jimeta ɗaya sai a rubuta kano sai a dudunkula takardun sai a gauraya su matan su zo a ce kowa ta ɗauki guda ɗaya bayan kowa ta ɗauki guda ɗaya sai a ce to kewar gida buɗe mu ga abin da kika ɗauko uwar gida ta bude jimeta sai a ce to ki gaba da zama jimeta sai a ce to ke tsakar gida ke ko me kika dauko ita ma sai ta bude jimeta sai a ce to ke ba sai a ce to ke ƙuryar gida ke kuma bude ƙuryar gida idan ta bude sai aka ga Kano to an san amarya menene a hannunta jimeta saboda haka sai a ce to ke ƙuryar gida da ke za a tafi kaga wani abu ne da aka yi shi dalla dalla kowa ya ga abin da aka yi ba za a samu zargi ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yin ƙuri'a wacce ƙuri'a ta fada akan ta sai ya tafiya da ita Aisha radiyallahu anha ta ce ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi wani jihadi yaƙi daga yaƙoƙuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je saboda haka sai ya ƙuri'a tsakanin matan sai ƙuri'a ta fada kan Aisha radiyallahu anha saboda haka da wa za ta fi kenan wannan tafiya za ta tafi da Aisha radiyallahu anha Aisha ta ce lokacin an riga an saukar da ayar hijabi saboda haka mata suna sa hijabi a wannan lokaci saboda haka sai aka samu haudaji abinda ake cewa haudaji wato wata ƴar karamar rumfa haka da ake dorawa kan raƙumi sai a sa mace a ciki yawanci larabawa da indiyawa suna da wannan sai a sa ta a ciki sai a ɗauka sai a ɗora kan raƙumi raƙumi na tafiya da ita ita kuma tana cikin ɗan wani ɗaki a saman raƙumin yana da ɗan lamuni haka wanda idan ba an buɗe labulan ba ba za a ga waye a ciki ba to sai aka ɗauko aisha radiyallahu anha dama ga ta a lokacin ba ta da wani jiki saboda ba ta daɗe sosai da yin aure ba in ba ku manta ba ta yi aure tana yi shekara shida ta tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara tara a duniya to tunda ta tare tana da shekara tara a duniya kuma abun bai daɗe sosai ba wannan ya nuna a lokacin ba ta da girman jiki sosai to da aka sata a cikin haudaji aka ci gaba da tafiya ana tafiya ana tafiya da daddare bayan an je yaki ana dawowa kamin a iso madina sai aka tsaya wani wuri da daddare aka aji zango al'ada ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dago daga yaki. ko da yana ganin cikin daren zai iya isowa madina to yakan samu wani wuri akan hanya ya aje zango ya kwana da safe ya taso ya shigo madina ido na ganin ido wannan ɗabi'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sun aukawa iyalai a cikin dare to lokacin da aka aje zango can asuba ta fara ketowa sai aka bada sanarwa to kowa ya kikkimtsa za a ci gaba da tafiya Aisha radiyallahu anha tace daidai lokacin kuma ita sai ya zama tana da ɗan bukata ta zagaya haka tace sai na tashi da sauri da sauri ina tafiya har sai da na fita daga cikin rundunar gaba ɗaya. na je can cikin daji daji hakan nan bayan na gama biyan bukata ta na taso ina dawowa ce kama an ce min laluba wuyanki ta ce da na shafa wuya na akwai wata sarka ko wata tsakiya da nake sawa a wuya sai na ji tsakiyar ta faɗi ban ji ta ba sai na gane a can inda na baro na biya bukata a can ne na jefar da ita ta ce sai na koma ina duddubawa ce ɗan duddubawa nan da nake yi ya ɗan ɗauki lokaci ashe su kuma nan lokacin tafiya yayi babu wanda ya ga sanda ta fita saboda haka da yake masu ƙarfi ne ke ɗaukar haudajin wasu masu ƙarfi suka zo suka kinkime haudaji ba su gane babu kowa a ciki ba ina fata an gane wannan saboda haka suka ɗauka suka sake dorawa akan raƙumi daga nan aka kama hanya aka rankaya Aisha radiyallahu anha tace sanda na iso sai na samu babu kowa duk mutane sun yi gaba tace na rasa yadda zan yi in bi su ba zai yi ba su riga sun yi nisa ta ce sai na ga abin da ya kamata na yi bari in zauna a wurin in jira duk inda suka yi gaba dalili ya kama aka laluba aka neme ni ba a gani ba to za a gane a nan aka bar ni sai a dawo a tafi da ni aisha radiyallahu anha ta ce sai na zauna a wurin ta ce ina zaune a wurin sai bacci ya ɗauke ni ta ce idanuna suka rinjaye ni ta ce ina cikin ɗan wannan gyangyaɗi ta ce sai na ji ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce nan take sai na buɗe ido ta ce ina buɗe ido sai na ga wani sahabi ne wanda ake cewa safwan ibn mu'attal as-sulami shi wannan sahabi dama in za a tafi yaki ko ana dawowa shi daga baya baya yake tsayawa tana yiwa wani yayi mantuwa ko ya jefar da wani abu to sai ya tattaro ya taho da shi kuma jarumi ne sosai tana yiwa a samu wasu arna su ce mu dan biyo baya to shi za ku fara samu akan hanya a dan tattake ƙura haka a dan yi dauki ba dadi a wannan lokaci to ashe shi wannan sahabi Safwan ibn Mu'attal ya zo sai ga Aisha a zaune ita kare a wannan wuri ya santa tun kamin a saukar da ayar hijabi saboda haka yana ganin ta sai gane ta amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shi ya tada masa hankali ya rinka yin istirja'i yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da karfi tace ina dubawa da naga shine tace sai na ja mayafi na sai na rufe fuskata ta ce wallahi bai mun magana ba ni ma ban mashi magana ba banda wannan istirja'i na shi da naje sai ya gurfanar da raƙuminsa a gabana shi kuma ya juya baya ta ce haka na samu na kakkama na haukar raƙumin bayan na haukar raƙumin na ɗan zauna na ɗan daɗe sannan ya waiwayo kaɗan haka ya gane lalle na haukar raƙumin saboda ba zai ma iya tambaya ta ya ce kin hau ya ce ba zai iya tambayar ba saboda haka sai ya kama raƙumin ya ci gaba da jagorancin raƙumin to daidai san da ya taho su kuma sahabbai an riga an taho nan dab da madina sai da aka zo wurin sai aka gane cewa ai ba a ga aisha ba radiyallahu anha ana tunanin ya za a yi sai ga gashi safwan yana rike da akalan raƙumi aisha radiyallahu anha tana zaune akan raƙumin yana tahowa tare da ita mutane suna hangowa wannan shugaban munafukai to yanzu ga chance ya samu yana gani sai girgiza kai ya ce to ai mu dama mun san abin da yake faruwa da faɗa muka yi da yanzu sai a ce allura ta tono galma to gashi dai wa Allah ya tono asirin waye dama bai san me yake faruwa tsakanin Aisha da Safwan ba mu ga yana mun taho su kuma sun zauna a can sun gama sha'anin su yayi abin da ya ga dama da ita to bari su ji mu kuma bari su iso ko mu je yanzu ne rashin hankali za su gaya mana ana faɗin wannan sai munafikai aka fara ai wannan magana gaskiya ce kawai kami ai haka sai ga an juya maganar wai ana nufin Aisha radiyallahu anha zinatai da wannan mutumin kaji sharri na munafikai Aisha san da aka iso ita ba ta san abin da yake faruwa ba aka karaso cikin garin Madina kuma sai ya zama daidai san da aka shigo garin Madina sai ya zama da Aisha ba ta da lafiya saboda haka ta zauna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da lafiya ta yi rashin lafiya tsawon kusan wata ɗaya. ashe duk inda ka zagaya cikin garin Madina labarin da ake yi shine maganar Aisha radiyallahu anha da shi Safwan ibn Mu'attal munafikai sun yayyada labarin an babbata shi an dagula gari gaba ɗaya ba san me yake faruwa ba Aisha radiyallahu anha tace ban san me yake faruwa ba tace sai dai na lura da wani abu guda ɗaya a da in bana da lafiya annabi yakan rinka nuna mun tausayi kwarai da gaske tace amma wannan rashin lafiyar da ta yi sai bata ga irin wannan tausayi da annabi yake nuna mata ba idan ya zo yakan shigo ɗakinta. ta sai ya ce mata yaya jikinki ta ce sai in ce da sauƙi sai ya ce to shikenan Allah ya ba da sauƙi sai ya juya ya fita ba zai zauna kusa da ita ko su yi taɗi ko su yi wata magana ba to amma da yake tana fama da rashin lafiya ne ta ce ban mai da hankali na kan wannan ba bayan kaman wata ɗaya ashe gari ya ɗau zafi ya kama da wuta ta ko'ina munafukai sai ƙara yaɗa maganar ake ana ɓata ta ana cewa kaga da yake matarsa ce babu wani mataki da ya ɗauka yanzu da a ce matar wani ne ta aikata haka da yanzu Allah kaɗai ya san matakan da ya ɗauka mu yanzu mun gane ashe ma gaba ɗaya magana addinin ma ba gaskiya ake yi ba sai aka rinka yawo da magana kuma ana ƙara ɓatawa Aisha radiyallahu anha ta ce bayan wata ɗaya ran nan na ɗan samu sauƙi sai muka fita tare da wasu mata guda biyu ɗaya daga cikin matar mahaifiyar Mista wanda akwai dangantaka ta jini da take da ita da Aisha radiyallahu anha ɗayar kuma goggo ce a wajen Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu saboda haka ita ma tana da alaka ta jini da Aisha radiyallahu anha tace mun fita zuwa bakin gari da daddare hakan nan tace abin da ya fitar da mu shine biyan bukata tace a lokacin a cikin garin Madina al'ada ce ta Larabawa ba a yi shadda a cikin gida idan mutum yana da bukatar biyan bukata sai dai ya fita bakin daji sai dai mata ne suke fita da daddare maza kuma suna fita da rana yadda ake yi kenan tace bayan mun je muna dawowa sai ɗaya daga cikin wayannan mata biyu da muke tare da su sai ta tuntube Allah da ya kaddara bata faɗi ba bayan ta samu damar miƙewa sai ta ce ta isa misɗa ta ce Allah wadan misɗahu ya lalace Aisha ta ce ina jin wannan magana sai na ce subhanallah ya kike faɗin mummunan kalma akan mutum irin wannan baki san yana cikin wayanda suka halarci yakin badar ba ai wayanda aka yi yakin badar da su manya ne a musulunci duk da danki ne bai kamata ki faɗi wannan kalma akan sa ba sai ta kalli Aisha ta ce ah ya zaki ce dan me na faɗi wannan magana a kansa baki san me yake faɗa akan ki ba Aisha ta ce me yake faɗa a kaina ta ce kada duk abin da ake a garin nan baki sani ba ta ce wallahi ban sani ba menene yake faruwa a cikin garin sai ta ce ai kin ji kin ji ana nan ana yadawa ana cewa kin yi zina da Safwan ibnu wato Mu'addal a ran da aka dawo daga yaki bayan kun gama abin da za ku yi ya dawo munafikai na nan na yaɗa maganar ta ce abin mamaki har da shi mai tsaho yana cikin waɗanda suka shiga cikin wannan magana suka yi ƙarin bayani a kanta aisha radiyallahu anha ta ce rashin lafiya ta da ta fara samun sauki nan take sai ta ji wani irin ciwo ya dawo mata saboda bakin ciki ta ce da kyar ta iya ƙara gida bayan ta zo ta shiga ɗakin ta sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya zo ya gaida ta sai ta ce masa ya rasulallah ina roƙonka ka bani dama in tafi gidanmu ina so in ga iyayena manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na baku dama Aisha tace abin da yasa nake so in je gida ina so na ji shi su ma iyayena sun san da wannan maganar shin wannan maganar ta iso kunnan annabi annabi bai taba gaya mata maganar ba tace abin da yasa nake zan je gida kenan tace ina isa gida sai na samu mahaifiyata nace wai kina da labari wanda ake yadawa a kaina a cikin gari sai mahaifiyata tace yake yata ki kwantar da hankalinki babu wata mace da za ta auri mutum mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin mijin da kika aura kuma ya zama yana tsananin sonta irin soyayya mai tsanani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake miki ba a samu waɗanda za su yi mata kishi su yi bakin cikin wannan ci gaba da ta samu ba ki kwantar da hankalinki wannan ba abun damuwa ba ne. Allah ya ɗaukaka ki da baki daraja wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha kenan dai ma ma'ana dai magana tana nan tana yawo a cikin gari kuna da labari tace eh kwarai da gaske tace kuma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da labari aka ce eh kwarai da gaske Aisha tace sai na wuce zuwa ɗakina na rinka kuka tun daga wannan magariba hawaye bai dane kwarara a ido na ba har gari ya waye tace ce maganar banci ko gyangyaɗi bai matin kari inda nake ba ta ce washe gari mahaifina sai dana abubakar radiyallahu anhu ya shigo ya same ni ina kuka ya tambaya kukan me nake mahaifiyata tace ce ai ita Aisha duk abin da ake yi nan wata ɗaya bata ma san me ake yi ba sai jiya ne take sanin abin da ake yi shi yasa kaga tana wannan kuka sai da na abubakar radiyallahu anhu shi ma ya zauna a wurin ya rinka kuka sai da ya wajen awa guda yana kuka a wurin bayan haka ya ce ya ke yata ke yi haƙuri Allah ya san baki aikata abin da suke zargin ki ba shi Allah ya san yadda zai yi da ke sannan sai da na abubakar radiyallahu anhu ya kama hanya ya fita daga cikin gida Aisha ta ce na ƙara yini a wannan rana ina kuka na ƙara kwana ina kuka har sai da iyayena suka tsorita suna ganin hanta ta za ta fashe saboda kukan da nake yi ma da mutu ta ce washe gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da ke faruwa kuma a gidanmu ga rikita rikita da ke faruwa a cikin gari kan sai ya zafi sai ya kira sayyidina Ali radiyallahu anhu da Usama ibn Zaid ce ga halin da na samu kaina dangane da iyalaina wace shawara za ku bani to shawarar su sai ta bambanta shi Usama sai ya tausaya wa Aisha yace ya Rasulullah Aisha matarka ce a rayuwarta gaba ɗaya mun san tarbiyyarta mun san addininta tunda ta taso kowa ya santa da addini kuma Allah da kansa ya zaba maka ita a matsayin matarka Allah ba zai zaba maka fasika ta zama matarka ba ba mu san wani abu akan iyalinka nan ba banda alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to nagode yace sai na Aliyu kai ko me zaka ce shi kuma sai ya tausaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi wata guda yana cikin damuwa ya rasa inda zai sa kanshi yace ya rasulullah wannan fitina ta riga ta auku kana cikin damuwa da tashin hankali ga ayyuka da abubuwa da dama a gabanka in ka bar wannan matsala ta cigaba gaba da tafiya za ta ɗauke hankalinka da ga abin da kake da shi na sako ga al'umma ba ita kaɗai ce mace ba ka samu wata ka aura mana domin rigimar ta yi sauƙi hankalinka ya kwanta ka tinkari harkoki na da'awa da yaƙe-yaƙe da barazana da kafirai suke kawo mana maimakon ya zama wannan mas'alar ta ɗauke hankalinka gaba daya kun ga an samu bambanci tsakanin shawarar su biyu sai ya ce masa to amma ina baka shawara ka tuntubi barira ku yangarka tana kusa da Aisha suna da alaka sosai za ta iya maka ƙarin bayani don tafi kowa sanin Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira barira ya tambaye ta tace ya rasulullah iya rayuwata da Aisha ban santa da wani abu sai alkhairi idan akwai abin da za mu yi magana akan Aisha sai dai mu ce yarinya ce karama ba ta rasa irin yan abubuwa haka na yarinta amma wai maganan fasikanci ko rashin tarbiyya ya rasulullah bata taso ba matarka ba mu san wani abu akan ta ba banda alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ya wuce masallaci ya hau kan mimbari yayi ba mai zafi sahabbai duka sun taru yace me yasa ake samun wasu suna yin suka akan iyalaina me yasa ake samu wasu suna yawo da gutsuri tsoma akan iyalai na yace musamman ma akwai wanda yafi kowa zakalkalewa wa zai bani uzuri akan wannan mutumi wanda yafi kowa zakalkalewa wajen bata iyalai na da kausasan maganganu da bakaken maganganu akan kai akai na da iyalai na wannan yana magana akan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wannan shugaban munafikai gaba daya yana faɗin wannan magana to dama Madina kabilun Larabawa guda biyu ne akwai ƙabilar ausu akwai kabilar khazraj kabila ausu shugabansu wato shine wato sa'ad ibn mu'az amma su kabilar khazraj shugabansu shine sa'ad ibn ubada to su ne manyan ƙabilun larabawa da ake da su guda biyu to shi abdullahi ibn ubay ibn salul yana cikin kabilar khazraj ne ba a cikin ƙabilar ausu yake ba saboda haka nan take sa'ad ibn mu'az shugaban ƙabilar ausu ya miƙe ya ce ya rasulullah faɗa mana wannan mutumin in a cikin kabilan mu ta ausu yake yanzu nan za mu tare kansa sai dai a sake haihuwa wani shi kan ka huta da matsalarsa idan ba cikin kabilar ausu yake ba faɗa mana duk inda yake kuma ba mu duk umarnin da ka bayar a kansa za mu zartar ya rasulallah da ya faɗi wannan magana sai sa'ad ibn ubada ya miƙe ya ce to ai kai ka faɗi wannan magana dan ka san waye mutumin kuma ka san ba cikin kabilar ka yake ba shi yasa ka faɗi wannan magana da cikin kabilar ka yake da ba za ka ce za ka kashe shi ba an samu sabani ko ba a samu sabani ba nan take wani sahabi da ake ce Usayd ibn Khubair shi kuma dan uwa ne a wajen shi Sa'ad ibn Mu'az saboda haka shi ma dan kabilar Aus ne sai ya miƙe yace ka ganka nan to duk yadda aka kai munafiki ne shi sa ake daure munafikai gindi da a kabilar mu yake da tuni mun sare kansa mun hutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sharrinsa kamin ai haka kuma sai ga masallaci ya dagule wata sabuwar rigima cikin gida kuma ta sake fitowa tsakanin kabilar Ausu da kabilar Khazraj ana kokarin azara takobi kuma a wannan lokaci da kyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kalmomi na ilimi na hikima wanda ya kwantar da hankalin al'umma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida bayan ya dawo gida ya gagara zama daga nan sai ya wuce gidan su Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha tace ina zaune a gida ina kuka sai ga wata mata ba an sariya yar madina ita ma ta shigo da ta shigo tana zuwa ta gani ina kuka ita ma ta zauna kusa da ni ta kama kuka ga mahaifiyata na kuka ga ni ina kuka ga ta tana kuka ga sayyidina abubakar a zaune ya rasa wa zai ba hakuri a cikin su tace muna cikin wannan hali sai muka ji an yi sallama ana yin sallama sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shigo cikin gidan aisha radiyallahu anha tace da ya shigo sai ya zo kusa da ni ya zauna ta ce sai a lokacin na gane rabon da ya zauna kusa da ni yau wata ɗaya bai taɓa yadda ya zauna kusa da inda nake ba sai yau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya tsaya yayi shiru wani lokaci shi ma ya rasa me zai faɗa a wannan lokaci sannan daga baya bude baki ya magana yace ya ke Aisha labari ya same ni jama'a suna zargin ki akan kin aikata kaza da ke da wane to abin da nake so na faɗa miki shine idan abin nan da aka ce kin yi baki yi ba Allah zai kubutar da ke amma idan ke kin san abin da ake faɗa kan kin nan kin aikata to ki tuba zuwa ga Allah ki itirafi da laifinki Allah yana karɓar mutumin da ya aikata laifi daga baya zai tuba Aisha radiyallahu anha tace annabi yana faɗin wannan magana da hawaye yana zuba a idona tace sai na ji idona ya bushe a wannan lokaci kamar hawaye bai taɓa zubowa daga idanun ba da kuma ta ma rasa ya za a yi hawaye ya daina zuba daga idanunta tace a lokacin na ɗaga kai na kalli mahaifina na ce masa ajib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai babana ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ansa sai na abubakar ya ce ya ke yata wallahi ban san ansar da zan ba annabi ba ta ce sai na kalli mahaifiyata na ce ajibi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ke mahaifiyata ke ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifiyata ta kalle ni ta ce ya ke yata ban san me zan gaya miki ba Aisha radiyallahu anha ta ce ina karama a daidai wannan lokaci tace sai na tashi na zauna na gyara zama Na ce ya abin da zan gaya maka shine labari a kai na mummuna ya riga ya shiga kunnuwanku har ya shiga cikin zukatanku ya kuma samu natsuwa a cikin zukatanku kin gin kiris in ce ma kun yi imani da labarin da aka baku Ta ce yanzu idan na ce muku wannan abu ban aikata ba wanda Allah ya sani ban aikata ba to zuciyar kuma za ta yadda ba idan kuma na ce muku na aikata wanda Allah ya san ban aikata ba abinda zuciyar kuke so ta gasgata kenan dan take za ku yadda ku gasgata ne tace saboda haka babu abin da zan faɗa muku misali na da ku sai dai in ce misalin annabi wato ainihin wato mahaifin annabi Yusuf annabi Yaqub alaihi salam da yana magana da ‘ya'yansa yake cewa sabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun yace tace iya abin zan gaya muku kenan ba abinda zan yi sai dai zan yi hakuri haƙuri mai kyau haƙurin da babu raki a ciki amma dai ina neman taimakon Allah akan wannan abin da kuke siffar tare da shi Aisha tace ina faɗin wannan magana sai na tashi daga wurin na juya na bar annabi da waɗannan mutane a zaune tace na tafi kan shimfiɗa ta na kwanta tace wallahi daidai wannan lokaci ina ji a raina Allah sai ya kubutar da ni ba zai bar ni cikin wannan halin ba Aisha radiyallahu anha tace kwantawa ta da wuya kenan annabi bai tashi ba sayyidina Abubakar bai tashi ba mahaifiyata ba ta tashi ba wannan mata ba ansariya tana wurin ba ta tashi ba tace nan take sai muka ga abin da yake lullube annabi na wahayi ya lullube shi a wannan lokaci Aisha radiyallahu anha tace annabi yana shan wahala idan ana masa wahayi tace zaka ga a lokaci mai tsananin sanyi amma idan Jibrilu ya fara sauko masa da ayoyi saboda nauyin ayoyin da ake saukan masa sai kaga zufa tana ketowa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuba a ƙasa a daidai wannan lokaci tace wallahi na san Allah zai kare ni amma abin da nake tsammani za a nuna wa annabi ne a cikin mafarki cewa abin da ake zargi na da shi ƙarya ne ta ce ban taɓa tunanin wai ayoyi ne Allah zai saukar mala'ika jibril ya ɗauko ayoyi a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda za a rubuta su a Qur'ani duniya ta ta karantawa har zuwa ranar tashin alkiyama a kaina Aisha ta ce wallahi ban taɓa tunanin wannan ba a cikin rayuwata ta ce saboda ina ganin matsayina a wajen Allah ban kai a ce saboda ni Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi a Qur'ani ba tace muna nan muna kallon ikon Allah can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farfado annabi yana farfadowa tace sai muka ga fuskarsa tana haske sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana murmushi sai manzon Allah ya ce abshiri ya Aisha ki farin ciki ya ke Aisha Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyin Qur'ani domin barranta da ke da abin da aka jingina zuwa gare ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take karanto ayoyi guda goma daga ayar da Allah ramma ya karanta mana a halin yanzu zuwa ayoyi guda tara da zamu ƙara samu a nan gaba ayoyin duka sun zargi masu imani sun zargi al'umma gaba ɗaya saboda sun zargi Aisha radiyallahu anha ba tare da haƙƙi ba Sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da matarsa farin ciki ya kama su a wannan lokaci suka rasa inda za su sa su saboda murna suka ce yake Aisha tashi ki zo wajen Annabi mana ki gode masa Aisha ta ce ba zan je wajensa ba kuma ba zan gode masa ba ba wanda zan gode wa sai Allah ubangiji na domin Allah ubangiji na shine wanda ya kubutar da ni ta ce wata ɗaya ina cikin bala'i bai iya kubutar da ni ba wanda ya kubutar da ni shine Allah ta ce in zan gode wa ni ubangiji na shi zan godewa ya zuwa gare shi na koma kuma shine wanda ya kubutar da ni a wannan lokaci to shine Allah madaukin sarki ya saukar da wa'annan ayoyi yake cewa innal ladzina ja'u bil ifki Lallai waɗanda suka zo da ainihin wannan ƙirƙira ta ƙarya Allah ya ce ba wasu kafirai ne a wajen ku ba usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikin ku masu siffa ta munafurci su ne waɗanda suka zo da wannan ƙarya suka ƙirƙiri ƙarya suka jingina ta zuwa ga baiwar Allah wacce bata ji ba bata gani ba suka ɓata mata suna amma sai Allah yake magana da iyalan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace la tahsabuhu sharran lakum kar ku zaci wannan da ya faru abu da ya faru sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum alkhairi ne a gare ku gashi a sanadiyarsa Allah ya saukar da ayoyi akan ku ana karanta ayoyin a cikin alqur'ani daukaka suka samu ko kaskanci suka samu wannan yasa ba yadda dan shi'a zai yadda da alqur'anin da muke karanta ba yadda zai yadda da shi duk dan shi'a bai yadda ba aqidar dan shi'a duk inda yake shine Aisha mazinaciya ce shi yasa ba su da abokan gaba kamar Aisha radiyallahu anha shi yasa du'a'u sanamai quraishin addu'ar da yan shi'a duk sanda suka yi sallah sai sun yi ta kumaini yana daga cikin waɗanda suka sa hannu akan wannan addu'a suka buƙaci duk inda dan shi'a yake a duniya idan ya sallah wannan addu'a sai sun yi wannan addu'a kowace rana Allahumma la'an sanamai quraishin wajibtaihima wa dagutaihima wa bintaihima wai ya Allah ka tsine wa gumakan larabawa guda biyu jibtu na larabawa guda biyu ɗagutu na larabawa guda biyu su wane ne gumakan larabawa jibtu na larabawa ɗagutu na larabawa guda biyu wai sayyidina abubakar radiyallahu anhu da sayyidina umar radiyallahu anhu sai suka ce wa bintaihima da ƴaƴansu mata guda biyu su waye ƴaƴansu mata guda biyu aisha radiyallahu anha da hafsat radiyallahu anha to duk sanda suka yi ibada sai sun la'anci wa'annan kuna jin jagoran yan shi'a namu na nan Najeriya wai wannan da suke cewa wai yayi kama da annabi ka ji shegantaka a samu wani baki tukururu mai kama da shaidan wai a ce yayi kama da manzo wai yayi kama da annabi ta ina yayi kama da annabi in banda shegantaka ta yan shi'a ta ina yayi kama da annabi yana zagin surukan annabi yana zagin matan annabi yana zagin jama'ar gidan annabi yana zagin sahabban annabi yana zagin mamu annabi yana zagin ne suka ce annabi ta yaya za a ce wannan yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shine yake cewa wai karar yake cewa wai Allah ya sawwaka in sa wa 'yata suna indo 'yar garbati wai Allah ya sawwaka ya sa wa yarsa suna indo yar garbati wai wace ce indo yar garbati wai ita ce Aisha radiyallahu anha kun san Bahaushe yana cewa Aisha indo to wai saboda reni da kallon hadarin kaza shi yasa yake ce mata wai indo Bahaushe yana cewa Abubakar Garba to babanta sai na Abubakar shi ne garbati Bahaushe yana cewa Abubakar Garba in ya dan rena wa garban hankali sai ya ƙara ti ya ce garba ti ya ƙara rena mar hankali kenan wai to Allah ya sauwaka ya sa wa yarsa suna indo egarbat na san daga cikin manyan mu a nan najeriya wanda suka tafi ƙasar iran a lokacin ya rungumi shi'a tafiyarsa iran tana daga abin da allah ya kubutar da shi daga bala'in shi'a a wannan lokaci lokacin da suka je ya je wani masallaci za su yi sallah kawai liman yana fitowa sai fashe da kuka liman ya ta kuka akan mimbari mutane suka yi ta kuka a cikin masallaci da mutane suka yi ta kuka a cikin masallaci me yake faruwa sai liman yake tambayar mutanen cikin masallaci yana ce musu a tadaruna limaza abki kun san dalilin da yasa nake kuka mutanen da ke cikin masallaci suka ce a ba mu san dalili ba sai ya ce musu dalilin da yasa nake kuka inna ashaba muhammadin kadir taduba da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam illa illa talasatin wa qila arba wa gayatuhum kamsa wai abin da yasa yake kuka wai sahabban annabi gaba ɗaya sun yi rida bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai banda sahabbai guda uku wai wasu sun ce guda hudu amma dai kauli mafi yawa shine su biyar ne kawai ba su yi ridda ba wai sauran sahabban annabin nan gaba ɗaya su sun yi ridda yanzu haka idan ka je ka Iran akwai shari abi lu'lu abu lu'lu al-majusi wanda ya kashe sayyidina Umar yanzu haka a Iran akwai titin da suka sanya wa sunan abu lu'lu saboda su a wajen su abu lu'lu ba majuse ne ba bai taba yi wa Allah sujada ba amma a wajen su ya fi sayyidina Abubakar ya fi sayyidina Umar har yanzu maganar da ake yi yan shi'a sun yi wani kabari da suna wai kabarin abu lu'ulu ne haka za su je su zagaye kabarin suna allahumma ghafir li abi lu'ulu allahumma arham aba lu'ulu allahumma hashurni yawmal qiyamati ma abi lu'ulu wai ya allah ka gafarta wa abu lu'ulu allah kai wa abu lu'ulu rahama allah ka tada ni ranar tashin alkiyama tare da abu lu'ulu ta to dama tare da wa za a da ku tare da abubakar da umar ƙarya ne tare da abu lu'ulu da fir'auna da hamana da da da wayannan manyan arnan dama su ake tsammanin za a tada ku da su tashi alkiyama su tsine wa sayyidina Abubakar su tsine wa sayyidina Umar su tsine wa Aisha amma kuma sannan su zo su yi kalmar yabo ga kafirin da bai taba yi wa Allah sujada ba wai saboda ya biya musu bukata shi ya zama sanadiyar ajalin wato sayyidina Umar radiyallahu Allah ka gafarta mana Allah ka tseratar da jama'a mu daga bala'in shi'a Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm wayannan munafikai da suka zo da wannan kirkira suka zo da wannan ƙarya Allah ya ce kowa a cikin su abin da ya tsururuta na zunubi to sakamakonsa zai koma a kansa wallazi tawalla kibarahu minhum amma wanda shi ya jagoranci abun gaba daya shi ya jibinci wannan laifi gaba daya shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Allah ya ce lahu azabun azim a gare shi akwai azaba mai girma shi yasa wasu daga ciki an musu haddi amma shi ba masa haddi ba saboda Allah ya bashi garantin wutar jahannama a ranar tashi alkiyama wannan yasa shi ba masa haddi ba amma akwai waɗanda masu imani ne ba munafukai bane munafukai ne suka yaudare su har suka fada ciki kamar irin su shi misda yana cikin irin su kamar irin su wato Hamnatu bintu Jahash yar uwar Zainab bintu Jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su Hassan ibn Sabi amma sun tuba sun gyara tuban su tuban su yayi kyau har yasa Hassan ibn Sabi. ya zo yana yi wa Aisha radiyallahu anha waka yana rera baitoci na bege ga alita yake cewa hasanun razanun la tuzannu bi raibatin wa tusbihu garsa min luhumil gawafili yace kamanniya wata Allah ya tsare ya katangance ba a tuhumata da aikata laifin alfasha Allah ya tsare ta ya kare ta kuma wani abun ban sha'awa takan wayi gari da yunwa dan ba ta cin naman matan da basu ji ba basu gani ba ma'ana ba ta gulma ta kalle shi ta yi murmushi ta ce sai dai kai ba haka kake ba ka taba sa baki aka yi gulma ta na nan to amma dai ya riga ya tuba kuma Allah ya yafe masa to ai kaga an samu cigaba ko ba a samu gaba ba to amma sauran munafikai da ke ciki da irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul su ne waɗanda aka yi maganar narko na azaba a gare su Allah ka gafarta mana me Allah madaukin sarki yace a gaba na rama laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra خيرا وقالوا هذا إفك مبين laula in sami'tumuhu me ya hana lokacin da kuka ji wannan labari mara tushe wannan kirkirarren labari da babu wani abu da ya kama da gaskiya a cikin labarin me ya hana ya ku masu imani sanda kuka ji wannan labari ana tuhumar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman miya wacce kamin annabi aure ta jibrilu ya zo masa da ita a cikin mafarki a wani farin kyalle na alhariri yace wannan mata ka ce duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in daga Allah ne to Allah zai gudanar da shi Wace gari kuma aka sake nuna masa ita sai da aka nuna masa ita sau uku saboda yadda annabi yake kauna Aisha radiyallahu anha an taba tambayarsa ya rasulullah a duniya wa kafi so annabi yace Aisha sahabbai suka ce a ba cikin mata muke magana ba cikin maza annabi ya ce babanta kai ka irin ansa ya rasulallah wa ka fi so a duniya ya ce aisha aka ce ba cikin mata ba cikin maza maimakon ya kira na abubakar saboda yana so nuna maka daga abin da yasa ya ƙara ƙaunar sayyidina abubakar akwai son aisha ya shafe shi sai ya ce babanta shine wanda nafi kowa so a cikin maza aisha radiyallahu anha ita ce matar da Allah ya zaba wa annabi mutuwa a ɗakinta annabi ya rasu a ɗakin Aisha radiyallahu anha a ranar kwananta tana rungume da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin kirjinta annabi sai Allah sai da ya hada yawun bakinta da yawun bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin a ranar annabi ita kadai ta samu wannan tace muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina rungume da shi tace ina yin addu'a ina karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas domin naga annabi sanda yake da lafiya in ya ji zazzabi yakan rinka to karantawa yana tofawa a sai yana shafawa tace to yanzu rashin lafiya ya kama shi ba zai iya yi ba tace sai nake tofawa ina shafa masa tace amma in na karanta ba a hannuna nake tofawa ba tunda na san hannunsa ya fi nawa albarka hannunsa nake dagowa sai in tofa a jikin hannunsa sai in shafa masa hannun nasa a jikin shi tace muna cikin wannan hali tace sai ga dan uwana ya shigo da ashwaki a hannunsa sai naga annabi ya kurawa ashwaki ido tace na san annabi yana san ashwaki sai na tambaye shi ce ya rasulullah kana so ne sai mun ishara eh tace sai na karba na taba ashwakin da hannuna sai na je yana da tauri in annabi zai ashwaki da shi aka zai cutar da shi sai na sa a bakina na tattauna sai da ya laushi sannan na mika masa yana goge bakinsa da shi yawun bakinta ya haɗu da yawun bakinsa ko bai haɗu ba tace bayan ya gama ya ɗago zai miƙo mu tace sai naga ashwakin ya faɗi ƙasa sai naji annabi ya cewa yana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la ma rafiqil a'la ma rafiqil a'la tare da jama'a madaukaka tare da jama'a madaukaka tace sai na gane mala'ikan mutuwa har ya shigo ɗakin har an ba annabi zabi ya zauna a duniya ko ya koma wajen Allah kuma annabi ya zabi koma wajen Allah mala'ikan mutuwa ya gama operation an zara ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai amma wannan mata ce ai a suke zagi ita suke batawa Allah ya ce laula sami'tumuhu me ya hada san da ji wannan labari zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira me ya hana mu'mine maza da muminai mata fi kansu kyakkyawan zato na alkhairi ya za ku yi mummunan zato ga wannan baiwar Allah ai zunnu bil na khaira Allah yana tuhumar jama'a a wannan lokaci yana tuhumar masu imani laula istami'tumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin bai yasa ku ce wannan ƙarya ce da aka kirkiro bayyananniya ba za mu yarda da ita ba me yasa da aka zo muku da labarin ba ku yi wannan ba wannan masu imani ne Allah yake challenge nasu dan me yasa ba su yi haka ba a lokacin da suka ji labarin da zai cutar da Aisha radiyallahu anha me Allah ya sake cewa gaba larama laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Allah ya ce wannan labari da suka zo da shi laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa ba su zo da shaidu guda hudu a dalai ba ba Allah ya ce idan kana so kai proving ga wani yayi zina sai an kawo shaidu guda nawa guda hudu a dalai Allah ya ce laula da'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa ba su zo da shaidu adilai guda hudu ba waɗanda za su prove wannan case za su beyond any reasonable doubt me yasa ba su zo da shi ba Allah ya ce wa izlami atu bi shuhadai tunda ba su iya kawo shaidu ba kuma suka kirkiri ƙarya suka dingina ga wannan baiwar Allah suka tuhume ta Allah ce fa ulaika inda Allahi humul kazibun Allah ya ce waɗannan a wajen Allah su ne cikakkun makaryata ji Allah madaukakin sarki ku ji yadda ubangiji ya buɗe wuta ba sassauci kalmomi masu zafi Allah yake jefawa akan waɗannan munafukai, waɗanda suka kirkiro ƙarya suka dangana zuwa ga Aisha radiyallahu anha munafukan farko kenan munafukan ƙarshe ƴan shi'a har yanzu akan wacce aqida suke me Allah yace a galarama ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم الله مدوكين سركي يتي كين كين كرس كوز الله كريز يا دبايا بايا الله مدوكين سركي yake cewa walaula fadlullahi alaikum ba domin falalar Allah akan ku ba Allah yana magana da masu imani wa rahmatuhu da rahmar Allah madaukin sarki akan ku walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah anan duniya da kuma lahira Allah bai so ya halakar da ku halakarwa guda ɗaya a lokaci ɗaya a yakan nuna muku kuskuren ku domin ku tuba ku dawo zuwa gare shi Allah ya ce ba dan wannan ba lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim da wata azaba mai girma gingime miyar azaba ta rikito ta auko muku tun nan duniya saboda waɗannan kalmomi da kuka rinka faɗa kan Aisha radiyallahu anha rahmar Allah da falalarsa ce kyau ta sa Allah bai riginginto wani bala'i an yi kurun kuskowa ma an gama da shi a wannan lokacin ba ashe wannan mata mai daraja ce baiwar Allah ta kwarai shi yasa masru duk sanda zai magana akan Aisha radiyallahu anha ce siddiqa bintu siddiqa habibatu rasulillah almubarra'atu min as-sama Ya ce siddiqa mai gaskiya bintu siddiq yar mai gaskiya habibatu rasulillah abinda annabi ya fi kauna a duniya gaba daya yace almubarra'atu minas sama wacce daga sama aka kubutar da ita ba a nan duniya ba Allah ne ya aiko da ayoyi daga sama suka kubutar da ita wannan ne dalilin da yasa Aisha radiyallahu anhu dukkan masu imani na duniya suke bata respect suke girmama ta saboda matsayin da Allah madaukin sarki ya bata akan maganar da aka faɗa a kanta Allah ya ce ba domin falala Allah da rahmarsa ba a duniya da lahira da ya turo ni bala'in da zai ke jama'a kowa ma a huta gaba daya sai Allah ya ce mai a gaba Allah rama إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله yaushe ne Allah zai turo azaba talakar da ku gaba ɗaya ba domin rahamarsa ba Allah ce yasla qaunahu bi alsinatikum yayin da kuke ɗaukar wannan labari kuna yawo da shi da harsuna wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan in wannan da wannan su kaji abin da yake faruwa a'a baji ba ai kaji kaji abin da aka faɗa to dai magana ba mu tabbatar da gaskiyar ta ba ko ya abin yake Allah ne da ya sani amma dai kun taimaka wajen yada labarin to shine istalaqawnahu bi alsinatikum yayin da kuke yawo da labarin da harsunan ku wannan yawon da kuke da shi daidai wannan lokacin ba da rahamar Allah da falalarsa ba da ya gama da ku tun a wannan lokacin an gama Allah ya ce wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna magana da bakunan kuna magana da bakunan ku akan abin da baku da ilimi akan shi wa ya gani waye ga yadda sanda aka yi dan me za ku rinka sa baki kuna magana akan abin da ba ku san kansa ba Allah yana yi wa masu imani fada yake cewa wa taquluna bi alsinatikum bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm Allah yace wa tazabunahu hayyina wani abun mamaki ko kun dauka abin da kuke wai karamin abu ne wai wani labarin da kuke yadawa wai ku kuna ganin karaman matsala ce ai ba wani babban laifi kuka aikata ba to menene ai kun ji ne kuma kuka bada labari ai ji ne ni ma da ji sai na je na bada labari Allah ya ce wa hu hayyinan wa huwa indallahi azim a wajen Allah magana babba ce lamari ne mai girma a wajen Allah inji Allah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم الله يقول ولولا إذ سمعتموه ما يحن يكون ما في إيماني لو كتنه كجوانا اللاباري قلتم كتئ أدري وانا لو ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ku ce bai dace a gare mu ba mu rinka magana akan mutuncin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ita ce matsalar dan shi'a su shi'a musulunci suke so su ruguza idan kana so ka ruguza musulunci hanya mai sauki shine ruguza sahabban annabi da ka lalata sahabban annabi babu abin da ya saura a musulunci wannan qur'anin a hannun wa aka samo shi waye suka ji qur'anin a wajen annabi suka rubuta sahabbai idan sun zama mutanen banza kenan mutanen banza ne suka rubuta qur'ani qur'ani zai saura yana da kima qur'ani zai saurayi na daraja kaga an yi condemning din qur'ani kenan duk hadisan annabin nan a wajen wa aka ji su a wajen sahabbai su suka jiwo daga annabi su suka ga san da annabi ya aikata su suka ba da labari kenan da ka rubuta sahabbai ka ce mutanen banza ne hadisin labarin da suka ruwaito zai zama yana da kiba zai zama bai da kima kaga ka lalata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya daga sanda ka rushe Qur'ani ka rushe hadisi akwai abin da ya saura babu abin da ya saura ka ruguje musulunci gaba daya daidai wannan lokaci to suna so su ruguje musulunci ne shi yasa sai suka ga target mafi sauki da za a rusa musulunci shine a ruguza sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai aka ce wai shi annabi mutumin kirki ne wai amma matansa duka yan iska ne amma shi mutumin kirki ne suka ce abokansa duka mutanen banza ne mamunsa a masallaci duk mutanen banza ne ba da kwarai wayanda suka taya shi jihadi duk mutanen banza ne surukansa da ya auro ƴaƴansu duk ƴaƴan mutanen banza ya auro surukansa da suka auri ƴaƴansa mutanen banza ne suka auri ƴaƴansa amma shi shi din mutumin kirki ne akwai magana banza nan ko ba magana banza a ciki wata magana ce wannan marar ma'ana amma idan ka tsaya ka kalli abun sai ka ga annabi shi ake so a yi ataki wa ake so a yi ataki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi suke so su yi ataki ya za ka gane suna so su yi ataki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin aqida ƴan shi'a sai suka ce wa waladul zina wato suka ce aini wato waladul mut'ati yaron da aka haife shi ta hanyar mut'a mut'a wani auren zina ne mai latin da ƴan shi'a suke yi aure wato wato zina mai lasin kenan wai zaka auri mace amma na iya gwargwadon lokaci kaza sai dai babu waliyi sannan babu shaidu sannan dan da za a haifa a wurin ba zai gaje ka ba sannan in lokacin yayi auren ya yarin me bambanci tsakanin wannan da farka da ka aje a hotel in mutum zai aje farka a hotel zai nemi izinin waliyinta babu izinin waliyi a wajen auren mutu'a za a nemi shaidu su shaida daurin aure babu shaidu a wajen mutu'a idan mutum ya zira da mace ta haihu dan zai gaje shi ba zai gaje shi ba duk rukunan zina su ne rukunan auren mutuwa sai suka ce to dan da aka haifa ta wannan hanya suka ce ya fi daraja a wajen Allah fiye da dan da aka haifa ta hanyar aure annabi ta hanyar auren mutuwa aka haife shi ko ta hanyar aure ta kenan dan mutuwa dan zina kenan ya fi wa daraja ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja shi yasa suka ce kuma wai wai annabi ya ce wani hadisin ƙarya wai mai annabi ya ce wa annabi ya ce manta tamatta amratan wanda ya auren mutu'a sau daya auren mutu'a sau daya to umina min sakat jabbar zai ce ba wai amma za a amintar da shi Allah ba zai ƙara fushi da shi ba wai wa man tamatta amrataini wanda yi zinan mutu'a sau biyu to shi kuma hushira ma al-abrar za a tada shi tare da yan aljanna waɗanda su ne al an ƙara samun girma ko ba ƙara samu ba suka ce wa manta tamatta a talata marrat wanda ya zinar mutuwa sau uku wai annabi ya ce zahamani fil jinan wai za mu rinka yin kafada sana guga kafada ta in za a shiga aljanna ina kokarin in riga shi yana kokarin ya riga ni saboda yayi zinar mutuwa sau uku to tambaya ya ƙara ta hudu ba ba ku samu ba tun da darajar karuwa take ke da shi annabi daraja a wani hadisi na yan shi'a na ƙarya wai annabi ya ce wanda ya zina mutuwa sau ɗaya wai kana tuhu ka darajatul husaini to daraja sa kaman daraja husaini jika annabi ban gane ba idan ka yi zina mutuwa sau ɗaya daraja ka kaman ta husaini jika annabi to me yasa ranar ashura ranar da aka shi husaini kuke sa bakaken kaya kuna dukan kanku kuna jiwa kanku rauni tun da daraja ku daidai da shi to dole ku kawata da kanku akan wannan ko ba sa yin wannan a ranar ashura su sauko bakaken kaya wai suna bakin ciki mutuwar husaini ne to me yasa ba ku yi wannan baran da annabi ya mutu kenan Husaini ya fi annabi daraja a wajen ku sai ranar ne za ku sako bakaken kaya ga bakar riga ga bakin wando ga bakar hula ga bakin rawani ga bakin ido ga bakar zuciya ga bakar aqida ga bakar ga bakar wai wanda ya auren mutu asar biyu shi kuma kanar tu ka darajatul hasan shi ya wuce Husaini darajarsa ta kai ta alhasan wai wanda ya auren mutu asar uku shi kuma kanar darajatuhu ka darajati ali shi kuma darajar ta kama darajar sayyidina ali ya wuce Al-Hasan ya wuce husaini wai wanda ya auren mutuwa sau hudu wai annabi ya ce kanar darajatuhu ka darajati wai darajar ta kaman darajar shi annabi saboda ya auren mutuwa sau nawa to in ya sau biyar ba ya wuce wa kenan kaga indirectly suna cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to me yasa sanda kuka ji ana faɗin wannan magana akan Aisha radiyallahu anha qultum ma yakunu lana an natakallama bi hada abin da ya kamata ku ce mu bai dace mu yi wannan maganar ba ba za mu sa baki a ci mutuncin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ku ji magana ta girma akan kare Aisha ne fa Allah yake tsarkake kansa subhanak tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ku ce haza buhutanun azim wannan ƙarya ce ƙaryar da ake cewa buhuta na wacce ta kai ta ruɗa wanda aka yi waina ku ce wannan ƙarya ce ƙarya da ta kai ta ta jama'a ta ruɗar da jama'a azim mai girma dan ne baku faɗa ka ba ji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai a gaba da rama ya'ibukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in shi a musulmi ne ko ɗan wani ƙwarya arne ne daga nan ne za ka gane daga nan za ka gane Allah ya ce izukumullahu Allah yana muku wa'azi an ta'udu li misli kar ku ƙara komawa ku sake aikata irin wannan aiki ku soki iyalan manzan Allah Allah yana muku wa'azi kar ku kuskura ko da wasa ku ƙara dawowa ku soki darajar iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce in kuntum mu'minin amma shardi in ku mu'minai ne in ku masu imani ne to wanda ya koma ya kara cin mutuncin iyalan gidan annabi to ya zama kaka ya zama mai imani a ce in kun in har ku masu imani ne Allah ya ce kar ku kuskura ko da wasa ku sake koma ku aikata irin wannan aiki ku ci zarafin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan shi kuma sai ya ci gaba da cin zarafin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba da daewa ba ina ganin wani kasa na wani malami shi a Iran sai ka gan shi ya tsufa fuska sai da kasan fuska biri saboda ya yi zinar mutuwa har ya gaji shi yasa za ka ga fuskar su ba albarka duk inda malamin shi ake kalli fuska sai da kasan fuska dan wuta ka za ka gani da ka ganta ka fuska dan wuta wai sai yake fada wai ana ta cece kuce ne da larabci yake lakar akan Aisha amma duk magana banza ne Aisha fasika ce ta yi zina zina da ta riga ta tabbata wannan wani abu ne da ba zai rufu ba in ma ba a mata haddi ba to ai imamul mahadi zai zo za a mata kenan sun daina cin zarafin matan manzan Allah sun daina cin zarafin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce in dai masu imani ne kar wani ya kara sai Allah ya ce daga gaba alaran ma ويبين الله لكم الآيات نعم والله Allah ya ce wa yubayyinu Allahu lakumul ayat Allah yana bayyana muku ayoyi daki daki Allah ya ce wallahu alimun Allah masani ne hakimu gwani ne shi yasa yake muku wa'azi yake nuna muku hanyar da za ku bi ku tsira duniya da lahira Allah ka sa mu cikin masu tsira Allah ya ce mai gaba da rama innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alim lahum adhabun alim fid dunya الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة lalle waɗanda suke so alfasha ta yadu fil ladina amanu cikin masu imani shi yasa suke ɗaukar labarin alfasha suna yawo da shi tsakanin jama'a Allah ya ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah a gare su akwai azaba mai raɗaɗi a nan duniya sannan akwai azaba mai raɗaɗi a lahira a nan duniya za a musu haddi saboda sun yi kazafi a lahira kuma akwai azaba da wutar jahannama in ji Allah madaukin sarki lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ya shi ya san abin da ya dace da ku ku ne ba ku sani ba in ji Allah Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum fadlullahi wa rahmatuhu wa an إِنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Allah ya ce wa laula fadlullahi alaikum ba domin falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa da azaba ta shafe ku saboda wannan magana da kuka aikata Allah ya ce wa annallaha sai dai lalle shi Allah raufur rahim mai tausayi ne sannan mai jin kai ne ya Allah ka ji tausayin mu ka ji kanmu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana law annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atainahum لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله yawwa a saurara akwai bayanai masu ɗan muhimmanci kamar guda biyu ta ƙasa ta yi mun ƙaddamar da kalandar ɗazu a tafsiri ne ma da ake yi a yola wacce ake cewa sunna tamin kalanda kun san Allah ya yi wannan ƙungiya albarka babu waɗanda ba mu da su ba masu wa'azi muke da su kawai ba akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai astronomers akwai masana duwatsu da ruwa akwai masana sararin samaniya da tafiyar rana da yawon taurari da masana kirgen kuɗi da da da da babu waye da babu da su a cikin kungiyar ina fata an fahimci wannan to a bisa wannan shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalau ya kaddamar da wani kwamiti na tamin kwamiti a Abuja ya kuma dora musu nauyin tsara kalanda wacce za a fara amfani da ita daga wannan wata na Ramadan wacce za ta nuna lokacin fitowar rana sallar asuba azhar la'asar magriba isha yaushe ne lokacin buɗe baki yaushe ne lokacin suhur yaushe alfijir ke ketowa ya kamata a daina yaushe ne lokacin sallar walha da sauran abubuwa muhimmai da suka shafi ibadar mu yanzu an buga wacce za ta yi aiki daga yanzu zuwa ainihin wato ƙarshen wannan wata na Ramadan kuma ya ba kwamitin umarni wato daga yanzu zuwa ƙarshen wannan shekara watan Zulhijja sannan an ba kwamitin umarni kamin watan Zulhijja su tabbatar da sun shirya irin wannan comprehensive calendar akwai ma'alumar da abubuwa da yawa a ciki wacce ita kuma za ta ci gaba da aiki daga farkon wannan shekara shekara mai kamawa ga masu rai a cikinmu har zuwa ƙarshen shekara in Allah maɗaukin sarki ya amince saboda haka ba a ciniki a cikin masallaci amma waɗanda suke bukata akwai ta a hannun 'yan agaji kuma na san kwamitin sun yi mata farashi akan naira ɗari biyu suna iya bi su saya matarka ta je ta rataya a rinka dubawa domin a gane lokatai da aka kayyade a musulunce ba tare da taraddadi ko faduwar gaba ba na lokacin da ya kamata mu gabatar da ibadar mu Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma shi shugaba muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi tun da ya karbi ragamar wannan kungiya ana ta samun kokarin wato modernizing din kungiyar yadda za ta tafi daidai da sauran kungiyoyi التكبير <laughs> التكبير chief of staff ya ce to tunda kudin kalandar naira ɗari ne shi tun yanzu ya sai kwafi dubu ɗaya akan kudi naira dubu ɗari biyu shi kuma zai samu inda zai sasu a matsayin sadakatu jariya mai girma ci of staff Allah ya saka maka da alkhairi kuma duk wanda ya amfana da wannan kalanda Allah madaukin sarki ya baka commission ladar kamin mu sake haduwa da kai kwamitin marayu gobe Allah ya kai mu <laughs> wato abin da yake faruwa a saurara da kungiyar tana tafiya a mataki na analog ne to yanzu muna so ta tashi daga analog ta koma zuwa digital ina fata an fahimci wannan wannan ne dalilin da yasa yanzu magana da nake da ku an kammala ofishin kungiyar Abuja yanzu haka magana da nake tare da ku semina da aka shirya wacce aka yi Abuja karo na farko a tarihin kungiyar Izala a Najeriya da mataimakin shugaban kasa wanda yake kan kujerarsa ya hau kan mimbarin kungiyar Izala wannan shine karo na farko duk shekarun da izala ta yi tsakaninmu da ƙasar saudiya muna danganta kanmu zuwa gare su ne saboda aƙidar mu da karantarwar mu ta je iri ɗaya amma su babu wata alaƙa ta musamman da ke tsakaninsu da ƙungiyar izala amma alhamdulillah cikin ƙoƙari da taimakon Allah las zuwan shugaba ya je sun haɗa shi da wato 'yan ƙabilar banu shaiba waɗanda suke suke rike da makullin ɗakin kaba hatta makullin ɗakin Ka'aba sai da ya shiga hannun kungiyar Izala sai da ya shiga hannun shugaba a daidai wannan lokaci sannan wannan rasuwa da aka yi mun rubuta takarda ta ta'aziyya wa mataimakin shugaban ƙasar Saudiya shugaba ya tafi da ita Sheikh Sudais ya karɓe ta hannu da hannu ya danka hannu sarki Abdallah a sanadiyar wannan ba wani gidan rediyo ko talabijin na ƙasar Saudiya da ba a sanar da ta'aziyyar da wannan kungiya ta Izala ta gabatar ba sannan shugaba ya faɗa wa Sheikh Sudais muna so za mu gayyace shi zuwa Najeriya ya kuma yi mana alƙawari cewa in Allah ya da a shirye yake za a bi normal procedure wato due process da gwamnatin Saudiya take da shi da gwamnatin Najeriya in Allah ya yarda sai mun kinkimo Sheikh Sudais limamin dakin Ka'aba mun kawo shi nan Najeriya yadda ko baka je Makka ba ka ɗana sallah a nan Najeriya ba tare da ka tafi ba shirye-shirye na maganan buɗe rediyon sunna tafiya ta riga ta yi nisa ku ci gaba da addu'a in Allah ya daba da dadewa ba za ku murna rediyo ku ji an ce muryar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wannan in Allah ya daba da dadewa ba za a tafi zuwa wannan abinda muke bukata ku yi ta addu'a Allah madaukin sarki ya kara hada kanmu ya ƙara dunkule mu shi kuma shugaba da ke ta wannan gwagwarmaya Allah ya taimaka masa ya ƙara masa ƙarfin gwiwa ya tsare mana shi ya tsare mana rayuwarsa ga kada gamin tambayoyi kuma ni na fahimci cewa lokaci ya ƙure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik